Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma cutukan da ke barazana ga lafiyar al'umma tare da lalubo hanyoyin magance su. A wannan karan shirin ya taɓo batun cutar shawara da aka fi sani da yellow fever wadda sauro ke yaɗawa ga bil'adama cutar da a baya-bayan nan aka samu barkewarta a wasu sassan Najeriya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutane dubu talatin ne ke mutuwa duk shekara daga cikin adadin mutum dubu ɗari biyu da ke kamuwa da cutar wadda kan yi tasiri ga hantar bil'adama da sauran ɓangarorin jikinsa inda take hallaka mutane cikin ƙasa da kwanaki goma. Tuni dai hukumar lafiya ta duniya WHO da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya suka ɗauki matakin yaƙar cutar ta hanyar allurar rigakafin ta ga dubban 'yan gudun hijira a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar baya da aka samu rahoton bullarta a jihohin ƙasar goma sha shida. Abuja. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Dr Ibrahim Muhammad Ibrahim, ƙwararren likita da ke cikin tawagar bayar da rigakafin cutar ta shawara, ya ce illar cutar ta wuce yadda al'umma ke tsammani. To, alhamdulillah gaskiya tunda aka fara aiki yana tafiya kamar yadda muka muke bukata. ana samun jama'a suna karɓa eh, alluran kamar yadda eh, ake bukata ana samun jama'an da ake bukata wannan iya shekaru din suna zuwa suna karban alluran sai dai dan wasu wurare kaɗan wanda wasu suke neman sai an ba su wani plus kafin su karba amma e, mafi yawa da suna fitowa ana ba su alluran suna karba yaya kuke da mutanen da suka ce sai an ba su wani abu tukuna kafin su yi allura ya e, kwarai abin da muke shine muna kokarin bayyana musu cewa muhimmancin wannan alluran yana da muhimmanci sosai su karba ba sai sun an an ba su wani abu a kai ba. E to muhimmanci shine wannan allura yana ba da kariya game da cutan da ake kira yellow fever ko shawara kuma idan aka mutum yana iya ba da kariya na akalla kamar misalin zuwa shekara 35 ko kuma ma iya rayuwar mutum kuma shi cutan shawara cuta ne wanda yake da tsanani yana yaduwa da sauri cikin al'umma kuma yana zama sanadiyan eh, mutuwan mutane sosai cuta ne wanda an sa shi a cikin cututtuka masu muhimmanci da ake so a kawar da su a bayan kasa. Ya ake kama da wannan cuta? To wannan cuta dai sauro ke yaɗa shi. Wannan sauro ana ce masa Aegis aegypti ba irin sauro da yake yaɗa cutar malaria ne ba. Shi wani irin sauro ne daban. Amma idan sauron ya sa wa mutum, shi wannan mutum shi ma yana iya yaɗa wa sauran mutane. To kuma yaɗuwan shi kamar yadda na faɗa daga baya yana yaɗuwa da sauri wuri sauri a gurin mutane so idan ya kama mutum guda to yana iya kama sauran mutane na kusa da shi sosai da yawa cikin lokaci kankani to kuma yana da illa sosai yana shafan hanta yana sa mutum a cikin lokaci kankani ya rasa rayuwar shi to alamun wannan cuta ta shawara take to alamun wannan cutan dai shine mutum za a ga ya tashi da zazzabi mai tsanani sannan a ga cewa idanun shi sun fara canza kala sun zama eh, ruwan ɗorawa wato yelo wannan yakan faru ne cikin kamar misali sati biyu daga lokacin da ya dan fara samun wannan zazzabi din so da aka samu mutum da wannan abu guda biyu din to alama ne na cutan yellow fever sai dai za a ɗauki jinin shi a gwada a ɗakin gwaji wato laboratory tukunna a tabbatar da cewa wannan yellow fever ne ko kuma a don akwai wasu cututtuka da suke bada irin wannan alamun shi ma akwai takaita shekaru da aka yi zuwa shekaru 40 da menene hikimar yin haka to hikimar haka shine na daidai tukunna wannan shekarun din a wannan shekarun ne wannan cutan yafi illa wa mutanen da suke wannan shekaru sannan na biyu ana iya mutum fiye da shekara 45 amma wato alluran eh, rigakafin din akwai zan ce kamar misali karancin shi ko kuma ba bai wadace mu sosai har haka nan ba ba za a iya yi wa kowa da kowa amma an takaita ne saboda a wannan iyakan shekarun ne ya fi wannan cutar in ya kama ya fiye mutane illa sosai shi yasa muka takaita tsakanin daga mai wata tara har zuwa mutum mai shekara arba'in da biyar. to a likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budar yabo ba badan budar yabo kurin waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi kawo yanzu dai mutanen da shekarunsu ya fara daga watanni tara da haihuwa zuwa shekaru arba'in da biyar da dama ne suka karɓi rigakafin cutar ta yellow fever a yankunan mafa da jere kamar yadda wasu su suka shaidawa mu Bilyamin Yusuf. Mai dawaki Muhammad. Daga wani garama hukuma Kaduna. Daga kukawa local government Rambaga. Ka ka shekara nawa ana? Shekara ɗaya da wata biyar. To na ga ka ga suka yi allura daga kafi kamar allura mai haka ne ana allura ne akan shawara shine mu ma muka ji ana yi shine muka ce to za mu zo mu ka taba yin shawara ne a gaskiya ban taba yi ba eh. sai me na taba yin da malaria mhm. ya kaji da kai malaria gaskiya na ji wannan sosai don na je asibitin wahala da yawa an mun ƙara ruwa sosai lokacin da na yi malaria yau kwana nawa da yawa na abin kuma sai yau ka zo ka eh to ina kamar ti ɗaya ne kwana biyar da yake muna makaranta ne mun samu wani samu to me zaka ce game da wannan allura da ka dauka me ne muhimmanci gaskiya allura yana da muhimmanci sosai don muna ji a gidan rediyo mu ana ga shi yasa muka ce to wani mutum ya dage kokari ya yi saboda allura an ce na da muhimmanci shekara 19 years kori na ganki a wurin allura daga kafe wani irin allura na ake mutu Allah na shawara shine ake mana yaran ki nawa yara hudu duk sun zuwa musu eh an musu sai da kanki kin na yi daga wani garama hukuma kuka zo muzamala kai shekara nawa yanzu a wannan shekara uku shekara uku mm. to kamar kin san muhimmanci wannan allura na eh na san muhimmanci shi yana maganin zazzabi irin cututtuka da za su zo ko cutan ma ya kama yaro zai dan bashi karfi kafin alluran ya dan taya shi ya dan yi sauki kaɗan. Kuma ko wanda ba sa so a yi musu wannan allura me zaki ce musu? Ba su waye bane basu ba su san mahimmancin shi bane shi yasa. Suna na rabi Adamu. Ko kuma maka alluran kai ba? Eh amma. Alluran me ne? Alluran shawara. Shawara. Ka taba kai ka san shawara? Eh, na taba yi ma. Ka taba yi kenan? Eh. Ya shawara yake? Shawara in kana yin za ka ji kanka ciwo yana wani zazzabi, jikinka yana mutuwa, mm. jikinka duk yana yin kore. Mm. to da kai lokacin an kai ka asibiti ko ina an kai na asibiti mhm. an ba ku magunguna an bin magunguna kuma an mun maganin gargajiya ma shekarun ka nawa kai ni shekarun na goma sha uku to me ne za ka faɗa wani yan wanka da ba sa su su a musu allura zan gaya musu a kan su zo su ɗauki wannan allura domin allurar nan tana da muhimmanci sosai tana da kyau tana da inganci Allah ka ba mu sa kai sama Allah kiyaye ciwo gobe Dr. Turna Namwange shi ne babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya bayyana dalilin ƙaddamar da shirin allurar rigakafin kan 'yan gudun hijirar. The country has over the last three months or so experienced um, yellow Ya ce watanni uku baya ƙasar Najeriya ta fuskanci barazanar cutar shawara a jihohin Kwara, Kogi da kuma jihar Zamfara. wannan dalili ne gwamnatin najeriya da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya daukan kwakwaran mataki domin kare ƙasar daga barazanar cutar the country to ensure that we protect and prevent further spread to wannan kenan kawo yanzu dai adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar ta yellow fever a najeriya sun kai mutum ɗari hudu a jihohin ƙasar goma sha shida yayin da kuma wasu mutane arba'in da biyar suka mutu tun bayan barkewar cutar a watan janairu. duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin wakilinmu Bilyamin Yusuf da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya.